idan har kaza da ke kwanci za ta daure yunwa ta yi kwana da kwanaki a kawai kwanta don kada kwana su lalace mai zai sa mace mai ciki mai hankali da Allah ya bawa dan adam ba zai allura rigacin kafi cutuka da ya shafe ta ko dan da ta ke da shi a cikin ta ba menene shi kansa manomi in ya yi shuka iri ya sa taki ya yi noma ya yi maimai ya yi feshin kwari to idan ruwa dauke ya dinga roƙo ala kenan Allah ya kawo ruwa ashe shi wani manomi in amfani na ya yi kyau zai bashi ya lalace ina ga ke mata wanda ta yi aure kin daure zama aure kin samu aski yaya za ki bar da ke cikin ki da cuta ta babaye shi ba za ki yi allura rigakafi ba abun da yasa na kira na ga dai ake lafiya na bashi ne na dashi ko gaba to dukan ku ina so in ga muku muhimmanci da daraja na 'ya'yan magana allura rigakafin yara abu ne sun aika mana da takada da bayani an ce a gaya mu kowanne mata shi na da ciki ko mata shi na goyo daga wata ya zo a shekara biyu wannan allura na cutuka yara kankanana ne kari ya tsali mata shi ya shaka su alluran nan kuma duk allura nan ya kamata ya karbe shi cikakke ne ba ya ja ka bida ba ji daya ba ko ko ya daya zai da ba duk ana so jama'a ya cika ne duk wanda kuma ya ta wurin kai ya ce zai hana ni aiki wanda bi da nasara da dole da shi na jami'in sabon kundin da zafi dan wanku da ya rage bai zo nan ba in kun je ku gaya musu in ku ne ya ji ko a kuna ce jiki shi ya kira wanda kuma bai ji ba shi ya sani sako ne aka bani na muku na gaya muku muyi miki wani abu na muku amfani shi gare ga 'ya'yanku da wanda aka haife shi wanda da yana cikin waka duka da ya ne wata da ya duka yaro yadda za a kare lafiya shi daga cututtuka na yara wannan ina na da muna so yi magana a kai ba gani mutuwa dole a nan ba in kun je duk ba a kusa nan ku ga masa ga sako da aka bani abin da kuma aka ce ga muku na kuma ga muku wanda bai ji bari ba na fita hakin ku kuma ku fita hakin nawa magana ya kare hola ya ma jira thank you sir thank you sir ba da shi wannan guri shi ne ya yi Allah ya yi wannan kawo dole ai kai kai ba kai kamata ka ga ba da akwai ma abubuwa da ka mana office ma mun a ah, office shi ba shi ba ya sa ga daga mana mutuwa dole eh? daga eh jaka ta san dauka jaka eh wace in jaka jaka ta mana ga eh kawo jaka ga filo zan tafi asibiti mutuwa dole eh? zan tafi allura ba ki na allura zan tafi ba ni allura hmm? baka san alluran da za ni ba na ki lafiya ne a lafiya ta ne baka san ana allura ba na masu ciki ah, gani ko ni irin wannan tsatsuba tsatsuba ne na gaji shi wani irin tsatsuba ban da munafinci da son kisa lafiyan ki lokaci za ki tafi na asibiti da za ki je ki Ko ki je ki jawo wani rikicin daban to shin sai ba da lafiya zan je a min wannan allura ko ko kaji sai marasa lafiya ake musu wannan da masu ki ne da yara kanana ake musu wannan alluran ko ko ko ba za ka bani je ba yanzu wannan cikin da ke jikina in da je na haifi da mara lafiya wahalar yawan wa zai sha ba kai za ka sha ba da ni kin ke sare danyen kashi ba wani dana da za a haifa ya zama mara lafiya an Allah da ke ba za ki je asibiti ba ba ni da kuɗin motar zan ba ki je asibiti ni ina da shi ba za a fita abin da gida ba abinci ba kuma ni ban ga amfanin zuwa asibiti na yi abinci kuma ina da kuɗi ni dai in kuɗin mota ne ya fi ka bashi tunda ni dai ina da kuɗin da zan shiga mota in je ka bar ni in je ni wannan allura dan Allah ba wani na ba za ki ba ba za ki ba ji samanja abin da ya ga ya mutane ko kai ne eh. dan dai baka ji ne wane samanja yace me to sai na faɗi ba kana nan duk aka faɗi magana da aka duk ya tara mutane ya musu magana wannan alluran ba sai dai dan dai kai ne kai fa da kake kusa da samanja eh. wani ma ya rawa bare dan makaɗa samanja shi mu aure ba shi samanja shi gance ce yace yace na sanki ki samanja shi ba ni ke to ko ba shi biya sadaki na to ko ba shi dai ba taimakon ka taimako ne yayi maka ko ba ka ga abun ma ya fara zama tsiya na ga abun ma ya fara zama tsiya shi samanja shi ke shiga harkokin matan bai na hada mu da matan mu za a haɗa wani ɗan ƙaramin bala'i a barikin nan kenan in mutum kowa ya san ka'idar shi in aikin soja ne to ai dai saman a girma dai a haifa dai saman ya haife ka a haifa dai ya haife kuma ba zai kawo abin da zai cuce amma shi shi ai saman da ba ba amma shi ya kawo tun da saman da ba haramun yake ba ne ina iya auren ki ai ta zan je bi ba a san abin ni ba zai da wannan ba ba zai ji da wannan ba ni dai Allah baka wuri magana ba ta kai haka ba zai ji da ba ai tashi hankali ki ka jawo shi ni da matana na ce ba zai ki yi abu ba ke kin ce ki ga abin da ke so amma shi an matsa shi magana na kunce shi zaman shi zai tambaye shi zai ya mutu wato wai shin wannan abu da za a yi mun dan Allah dan annabin aka mun annabi na haifi dana lafiyayye shin waye ji daɗi ni ne sai na ce kuma bana to an kuma ah to kuma an kuma aka haifi dana shi fa ba za a haifi dana shi ba in Allah ya tafi za a haifi to ai da ba fata ake ba amma ai rigakafi ko ne ke ga miki in Allah ya dana ba za a haifi dana kashashe ba da asibiti ba asibiti za a ni ma da aka haife ni ba da asibiti ba to dai gaskiya zan je ke ba za ki je ba kuma ki fita ɗakin nan kuma zan je wajen samun yanzu shin ya ce kar in je to kuma ga magana aure kuma ga magana wannan ciki kuma wannan ciki dole hakina ne in ɗauki nauyin wannan abu gashi kuma ya ce zan je kuma miji miji ne gashi kuma in kiyaye lafiya ta in na kiyaye ni zan ji daɗi bari dai zauna a sarauta Allah shi ke Gwangwan, Ogade, ɗan ne? Gwangwan, ya. Yanzu ma na wani, na biya sa, a biya ma. Ha? Mai gida baya nan ne? abu ma za a yi ba kuma yi to lallan ya zo a ce mishi na zo zan da an jima ah, ah, ok da da tare ai yanzu nake ga ma bidan sa a cikin oh, Allah sarki lalaja lalaja ko dan kai din lafiya ya za a yi dan kai din mu muke ake soja mu muka yarda muka yi rantsuwa muka ce za mu yi aikin bautan kasa gaskiya ne matan mu kuma mu muka aure su muka kawo su gaskiya ba dan mun yi aure ba za mu gansu ba babu yaya kuma doka ta wuce kanmu mu zo daji kuma yin tana zuwa kan matan mu haka kawai ni ba da sani na ba sai a dauki mata na ce ta zo wani wani saman da ne mata saman da ne miji miji mun kwance na neman mata kaman abin da na ce an ce ga muku wanda mata shi na da ciki yi je yi allura wanda kuma yana da yaro goyo daga shekara wata daya zuwa shekara biyu allura na na na rigakafi cutuka yara ije yi shi duka na tara sojoji kai ba ka wuri na ta ga mutu me na a cikin mutuwa dole ce mun aka yi ka ce wai an ce saman ya ce duk matan sojoji suna ina son ganin su ya za a yi ka nemi ganin matan mutum ba tare da izinin mijinta ba lokacin da na yi hidiman neman aurenta na biya sadakinta saman na kusa ne Eh, ko gudunmawar shinkafa an bani ne ba nan na zo a bani ba har zubin adashin muka yi na ce ka yarda ka sa baki a bani kwazan farko in yi aure ka ɗi sai yanzu kuma an gama tun ta zo ta bulbul har na samu an samu karuwar albarka sannan ka ce wai ce wai samu da kanta eh, na zai da irin wannan kai ko kin so ta ne na ina to mun dole ka zo mini jage ne ko ka zo mini bayani ne a'a ba zagi bane ran kai dai gaskiya ne aikin soji na da amma wani rashin kuya ni kai ni ce ka jara ka ji da mata da hankali da kai da kai a gyara kayana na ka gyara ka ga da ni a ce mata ta fito daga gida ta je gidan wani shine a gyara kaya na ta ja asibiti in yana da ji abin da na ce kenan in yana da yaro goyo in bai wuce shekara duwa a yi da miji allura na ba da muku magana ni mun da dole ciki na wani ne ciki na ne in yaro yayi gushi yaro yi wa yaro shi nawa ne na ne to me nawa ciki na ne kana mini wannan tsara to ba shine za a ga mun ni kuma ga mata ba to yanzu da na faɗa na yi laifin kenan abu duk in ya faru ni a gama ma miji miji ya gaya matan shi in ba haka ba sai matan musu yana ma'ai to to abin da jayi tun da abin ya zama rashin kunya ba rashin kunya ba da jara kayan ka yana so da mata ta hankali ba da ni da ka yi shi ba ni na da ba ni ne maka aure ba ba ni ne maka ciki ba ko ba ka ba mu irin wannan amma mu haƙi mu ne mu tare mu kuma taimako lafiya ya'yanmu har da naka ciki mu ma na da yara ka ga mu ne yara ne da ka shiga ba ka gan su barkata a cikin gida ba ne na gan su sa kai ne ka haife su ne kai ka haife su sa ka ga mini magana ya na za maka kara mini wani kawai do me zo abu na jayi ni wannan muhimmanci wani abu in kai baka sani ba mata ka ya kamata ya sani kai mai maka shi ne ta tana dauka wannan ciki wata tara kwana tara ina yawon shi in ka bai sai jafi shi ba mata ka ce ni jafi shi sai ka jo da kai da mata shi ku zo ku gani na in dauko matan na kuma ka maka na ce ku zo tare saboda mu da wani magana ba ko ba ga wani malami ne a'a ina son ta zo a gaban ka ne ta sake faɗa maka cewa kai ne kace ta zo kana neman ta ya za a yi mata ta zo gidanka kana neman ta na ce da kai da shi ku zo tare ni to shi kai bai san daraja abin da ina so ku yi ma danka ba ni ita ya sani ko ya magana a wuce haka ne yanzu dai in kira ta ku je tare ba shi ke nan kai ne na ji mutum fa kai dan ka ni ba ta ka ni ka ce da lafiya yaro ka ji mata da hankali ka ga mutuwa dole bayan ka ko zo ku same ni da kai da matanka idan har kaja zai kwana da kwanaki ina fama da yunwa in kwaranta akan ko shi kada ya lalace ya ji mabara gurbi ke mata da tana da hankali da Allah ya baki yaya za ki bari ba za ki yi allura rigakafin nan cuta rigakafin yara ba ko kuma ki misali manomi in ya yi shuka zai feshi ya yi gyaran gonan shi in ruwa ya dauke ya dinga roƙo ala kenan Allah ya kawo ruwa Allah ya kawo ruwa ashe wannan manomi in ruwa ya zo amfani na ya kyau zai bar shi a gona ya lalace babu ashe in mata tana da hankalinta ta yi aure ta yi jure zama aure har ta samu ciki ashe tana iya bari mata da bardanta ya sha wahala ba tare da ta yi allura rigakafi ba ya rage gare ki